العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أعوى مزاد ماتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan yammaci ne na lahadi kuma lahadin nan wato biyar ga watan sha'ban hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yau shekara 428 kuma a cikin baka ni na mance ko nawa ne ga watan bature <clears throat> don wannan ban fai damuwa da shi ba ne muna dai faɗinsa ne kawai saboda larura amma dai watan agusta ne abinda nake so na yi magana a kai an riga an sanar da ku 'yan uwa masu girma kuma ina ba ku haƙuri da safe an haɗu wani uzuri ya hana ni zuwa a mu kamar da aka ji da na sani aka ce me ƙeya ce to ko ƙeya ce za a ce ko ƙeya ne to nan kuma hausa ce eh, amma a hausar kano sai ka ce da na sani Ƙeya ce watakil kila a zare sai mu ce ne <laughs> to wannan ba mahalli bane na koma menene wannan a koma aji gun malaman hausa to duk wanda ka ce da shi da nasiri da hausa ya san me kake nufi wato shine abin cizon yatsa abin kaico abin allah wadai abin wayo ne yaso in mata yanzu a gurguje karamin misali wata yarinya tsigigiya figigi figaga mara kunya shedan ya wanke mata hannu a ka shedan ya mata fitsari a ka ta je ta yi fim irin na 'yan iska fim irin na tatattu marasa mutunci fim irin na waɗanda hatta ma kafiran duniya suna Allah wadai da shi to amma a yanzu kuma an ce tana nadama to in ma da gaske ne tana nadamar wannan da na sanin da take yi zai dawo mata da mutuncin da ya riga ya zube abadan shi yasa aka ce da na sani keya ce kuma maganin kar kar a kuma kar a fara kuma hausawa kan ce da muguwar rawa wa makin takawa ko kin tashi to wannan maudu'i ina son ɗauko muku ne daga wato wasu ayoyi a cikin ƙur'ani mai girma misali aya ta casa'in da tara a cikin suratul mu'minun har zuwa abin da ya sauka darasinmu ƙarƙashin wannan surar ne da kuma ayoyin aya ta 99 Allah yana cewa hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun sai ce fa'iza nufikha fi suri fala an saba bainahum yawma idin wala ya tasa'alun faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالهون أنغاني كو har dai zuwa ƙarshe zan kawo su saboda yanayin dacewar ayar da halin da ake ciki a yau Allah yana faɗa a wannan aya hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbir ji'un wannan ita ce aya ta casa'in da tara a cikin suratul mu'minun Allah na cewa kafirai suna nan suna nan suna ta tsiyata ko suna gwangwajewa suna kafirci da su da fasikai da munafikai har mutuwa ta zo ɗayansu to a wannan lokacin sai ya nadama ƙala rabbir ji'un ubangiji a maida ni duniya kun ga abin da muke faɗa kenan da na sani ƙeya ce rabbi irji'un Allah a da ni duniya kai me sai ce wai la'alli a'malu salihan fi ma taraktu ina fata zan aikata aikin kirki ya ubangiji cikin abin da na bari a baya la'alli a'malu salihan fi ma tarakt sai Allah ce kalla innaha kalimatun huwa kailuha. wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun Allah ya ce ku kyale shi magana kawai yake faɗi magana ce da ba za ta yi masa amfani ba a yanzu zaka yana dama a yanzu to kun ga nan yan uwa masu girma aya ta 99 a cikin suratul mu'minun tana ƙara mana magana akan wannan topic da muke magana a kai da na sani ke ce mu sake ta ayar hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un aya ta gaba la'alli a'malu salihan fima tarakt sai Allah ya bashi amsa ya ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ana nan ana nan har mutuwa ta zo to kafin na koma kan ayar ina so in gaya mana cewa abubuwan da ke janyo mutum da na sani suna da yawa a rayuwa zan ambaci kamar guda goma kusa kunni ku ji da kyau daga cikin babban abin da ke janyo mutum da na sani da nadama da cizon yatsa ni kuma ina nufin babban da na sani ne ina nufin tabewa, da hasara da barin duniya ba riba amma don mutum ya je kasuwa bai je da wuri ba bai samu ciniki ba ya yi da na sani gobe ya koma da wuri ni ba wannan karamar da na sani nake nufi ba abadan ina nufin babban da na sani wanda ba shi da magani Allah kuma ya kare mu da gare shi an gane ko dan ɗalibi bai je aji ba bai samu ya yi nazarin karatunsa ba da kyau bai ci jarabawa yadda yake so ba e zai da na sani amma ni ba wannan nake nufi ba ina nufin annadamatul uzma annadamatul kubra babban nadama to ita ce kowanne mu ke tsoro kada ya gamu da ita to abubuwan da ke kawo wannan kuma na gaya muku zan ambaci kamar guda goma babban abin da ke kawo da na sani keya ce babba babban su uwa uba wasu menene jahilci jahilci mutum bai san Allah ba bai san manzan Allah ba bai san addinin Allah ba bai san ƙur'anin Allah ba bai san hadithin manzan Allah ba bai san fikihun gane addinin Allah ba bai san ka'idar mu'amala da bayin Allah ba bata san tsarin zama a gidan auren sunnar manzan Allah ba yo wannan ya zama jahili kuma rayuwar ba za ta yi kyau ba 'yan uwa musulmi na gaya muku dalili na farko na abin da ke kawo mutum nadama dalili kuwa duk wanda ka ga ainihin bai bauta ma Allah ba ko jahilci ne ko son zuciya to na fara da jahilci ka iske mace shekarunta sun kai amma ba ta san ya ake wankan haila ba ya ake wankan janaba yaya ka'idar shiga ban ɗaki fitowa kwanciya ya ake zama da miji ya ake tarbiyyar yara ƙanana yaya ake martaba iyaye ya ake aikin hajji yaya ake yaya ake yaya ake duk ba ta sani ba abinda ta sa gaba kawai saboda jahilci ta yi gaba da kishiya kira ma ta je gun masu duba saboda za a yi mata wai kishiya ta dinga hantara 'ya'yan da ta haifa tana tsine musu tana zagin su tana la'antar su tana gaba da abokiyar zama tana kullatar mijin da wai suke ma tare tare da shi misali fa ba ta san ka'idodi na tsafta ba to idan mutum ya wannan rayuwa sai zamanto ya raka mutane duniya kawai saboda hadarin jahilci ne allah ya yi umarni da neman ilimi yace wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi malamai in kun kasance ba ku sani ba saboda muhimmancin ilimi dan a tsira daga jahilci wanda shi ke janyo wancan nadama manyan annabawa ma sun fita neman ilimi annabi musa allah ya kara masa aminci sai da ya je makaranta gashi manzon allah ne ya je gun annabi khidir don ya kare shi da karatu je ki karanta je ka karanta je ku karanta je mu karanta duk su je su karanta a cikin suratu kafi inda annabi musa ya fita ne bana ilimi har inda allah ta'ala yake cewa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع مئي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا okay aka conditions for admission in ka zo karatun nan sai na baka labari annabi musa duk ya yadda kaga ya je neman ilimi ne gashi manzon allah ne gashi annabin allah ne amma fita neman ilimi kaga wannan abu na farko kenan sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam kullun suna nan tare da annabi suna daukan hadisi suna rubutawa suna haddacewa ba sa wasa nana aisha allah ya kara mata yarda tara mata take wannan ta karantar da su qur'ani da tafsiri da fiqhu da hadisi da tarihi ba wasa da rayuwa an gane ko haka suka kasance a zamanin su inda za ka dawo baya bayanan kwana-kwanan nan ga irin suna na asma'u yar shehu dan fodiyo malama ce ta yi rubutu da hausa ta yi da fulfulde ta yi da ainihin larabci ilimi saboda haka ilimi ne zai iya sa mace ta tsira da dukkanin kowane mutum ma daga fadawa cikin hadari irin na jahilci wanda shine babban abokin gaba mutum na farko wannan na farko kenan abu na biyu da ke janyo nadama to ma kafin na magana ilimi yana daga cikin darajar ilimi na sun tambaye ku da Allah da kudi da ilimi wanne ne gaba na'am da kudi da ilimi wannan ne gaba to in ba dan da kuɗi ba ya za a samu a gina wannan da ake neman ilimin in ba dan da kuɗi ba yaya za a samu a sai spika da ake yada ilimi in ba dan da kuɗi ba ta ina za a sai hatta tawadar rubutun ilimin wadda dan ƙara gaya mu ko za ku canza ra'ayinku ne kuna nan kan bakanku ilimi ya fi kuɗi ina tare da ku ba sai an faɗa ba ilimi sama yake da kuɗi saboda dalilai da yawa zan gaya muka kaɗan daga ciki farko ilimi ba a sace shi ana satan ilimi Allah dan ba da hankali attention ko ana satin ana sace ilimi fa kin taba jin wani alaramma ya zo zai karantar da qur'ani ya ce kash na tashi daga Zariya zuwa kano yan fashi sun sace tilawar yau ai hakuri ba karatu kin taba ji kunifa to ashe wannan ya nuna maka darajar ilimi akan me kudi kudi ɗaya kenan na biyu shi ilimi shine abin da ko baka da shi kana son shi domin misali idan wani ya bi ta kan titin nan ya dinga ce da Allah kai malam malam kowa zai juya ko amma na zai ce kai jahili kowa zai waigo <laughs> yawa in ka ce jahili ka zage shi ne ai ko da jahilin ne kuwa amma in ka ce kai jahili ba zai juyo ba ko da ba malam bane in ka ce kai malam sai na'am kenan ilimi shine abin da koda mutum ba shi da shi amma yana son shi kin ga daraja ta biyu kenan daraja ta uku ilimi shi kana ba da shi karuwa yake amma kuɗi fa inda za ki tara ƙwaryar wannan filin na makaranta da kudi barkate millions billions trillions septillions kowace liyan liyan misali in dai za ki ringa ɗauka kina bayarwa ko da kwandala kwandala ne zai kare ko ba zai kare ba amma ilimi kina karantar da al'arba'una nawawiyya na annawawi kina karantarwa ko shi kawai kika sani karuwa yake ilimi kenan darajar ilimi ta uku akan kuɗi shi ilimi shine shi ke gadinka ilimi shine policeman ɗinka mai maka gadi ko security ɗinka misali amma mutum ne ke gadin kuɗi ba haka ba ne a ɗauka a kai banki a yi banki asusu irin na ƙasa a gida mutum ya shiga kasuwa yana rike da aljihunsa yana gudun wani ya zo kusa da aljihun haka duk ana ma kuɗi wahala amma shi ilimi in kin kwanta da kin karanta ayatul kursi yana miki gadi kin ga ilimi ne wanda bai haddace ba zai iya karanta ba idan mutum zai yi abin da Allah ya hana sai ilimin ya bayyana gare shi sai tsoraci Allah kaga ilimin zama mai gadi gare shi shi yasa wani malami ke cewa a waƙe ya ce ja'altal mala fawqa ilmi zulman la'amurka fil qadiyyati ma adalta ka mayar da wato ilimi ko kuma kuɗi sama da ilimi wallahi ka yi zalunci to na dawo kan wannan ne in sake jaddada mana falalar ilimi kan jahil sha'awa bin sha'awar zuci bin alhawan nas ko kuma hawan nafs an gane ko sha'awar fadawa cikin alfashar zina liwatsi kisan kai cin dukiya son mulki a tara kuɗi waɗannan sha'awai-sha'awayin zuciya ne son sai kin yi ado sai kin yi kyalkyal sai kin sa kaza kin sa kaza har wannan ya janyo miki rabuwa da mijinki saboda ba a saya miki english works ba ko kuma ainihin hollandis ko ba a saya miki gwal ba ko ba a saya miki kwandage ba ko ba saya miki murjani ba ko ba a saya miki ba a saya miki ba a saya miki ki hana idaninki bacci ki ta rikici ki da rigima ya za a yi ka bar ni yau shekara ka zaki? tun a tamfar bara ita nake sa ga ƙawata da ta yi aure bayan nan ta canza a tamfa guda goma kin ga wannan sha'awar sai ta sa har ki rigima ki yaga rigar aurenki sai ki samu kanki a rana kina wayo ne yasa kina da na sani shedan kuma na miki gwalo ya riga ya gama miki tsiyar ya tafi ya barki sai barki da na sani wanda aka ce da na sani menene ƙeya ce to shi yasa son zuciya ba shi da amfani yanzu misali kafin na ci gaba na ambaci abu guda biyu ko yanzu ka ɗauka son zuciya da bin sha'awa ya kai waɗannan wannan yarinya da ita da abokanan fasikancinta suka je suka yi wannan fim na hausa zan koma kan adadin in sake koma kan aya din na sha bayani kuma kan fina-finan hausan nan gwargwadon hali kusan ina iya cewa ya fi a kirga ba zan manta ba a masallacin sultan bello kusan bariya yan uwa mata yan form sun roƙe ni da na lecture mai taken illolin fina-finan hausa allah da ikonsa sai ga ɗaya daga cikin illolin sun fara bayyana nake cewa fina-finan hausa nan da kuke ganin su annoba ce fina-finan hausan nan bala'i ne fina-finan hausan nan mummunan ciwo ne fina-finan hausan nan wato dandali ne na shaidan shaɗan na murna da samuwar waɗannan 'yan fina-finan hausa don ya san hanyoyi ne mai sauƙi na kaiwa ga al'ummar musulmi wane sharri ya fi ka iske mace ta sa wannan fim ɗin na wasu awa uku a gaba tana kallo wata fa in ta sa fim a gaba awa uku ba ta kula da girkin mijinta in ma ta ɗora sanwa a wuta sanwa sai ta ƙone ba ta damu ba ba ma ta iya tashi ta yi sallah saboda ta aro kasafin ne na bidiyo wai bari in da Allah ina son dan karisa ne masu fin za su zo su karbi garin bari na karisa shi dan ya karisa ta dan ba ta yi sallah kan lokaci ba to na sha faɗa cewa shi wannan fim na hausa ya kasu gida uku kashi na farko shine a zo a tattaro abubuwa na da'a a musulunce a mayar da su a wasan kwaikwayo misali a tara ɗalibai 'yan makaranta ku zo ku yi fim ku nuna illar ya mace tana tafiya ba hijabi illar shan giya illar wulakanta iyaye illar wasa da neman ilimi illar cin riba a samu hazikan ɗalibai su yi shi a drama kaga wannan zai iya ɗaukan sunan fim ɗin hausa saboda da hausa aka yi kuma a ƙasar hausawa aka yi kayan aikin na hausa ne wannan shine aji na farko na fim ɗin hausa ina fata kuna ji da kyau kuma wannan ba za ka ce laifi ba ne domin yana karantar da tarbiyya in an kiyaye dokoki domin babu cuɗanya babu rawa babu tsiyatakun da ake yi a fim ɗin hausa na zamani sai fim ɗin hausa kashi na biyu shine wanda za ka iske wato fitattun 'yan wasan hausa irin su kasim yaro irin su tumbuleke irin su dan haki a kano irin su mansur kwalli gasunan gasunan gasunan gasunan su zo su yi dramatization a ɗauko wani abu na al'ada ƙasar hausa a yi magana a kai misali za ka iske wani shiri da suke a gidan radio a kano a talabijin mai suna Koliya. mace za ta zo ta kawo kara gaban alkali tsakaninta da alkali da mutanen kotun ma akwai hijabi ba ta ganin kowa a wurin ana faɗa ne kan wato sakaci da addini kaga fim ɗin hausa ne amma wannan bai kai na farko daraja ba dan na farkon addini zalla yake karewa na biyun kuma al'adu masu kyau to sai kashi na uku na fim ɗin hausa shine kuma a kubra fim din hausa kashi na uku shine irin wannan na zamani wanda duka duka duka duka duka shahararsa da fitowarsa da ya zamanto ya bunƙasa ya zama bala'i duka duka cikin shekaru biyar din ne to shi wannan sabon fim na hausa mai wannan bala'i yan uwa jini da kyau yana da shika-shike guda bakwai yana da ƙa'idodi ɗai ɗai ɗai ɗai har guda nawa har guda nawa har guda nawa na farko ƙa'ida ne a fim ɗin hausa kashi na uku na zamani ƙa'ida ne abu na farko sai an samu rawa haka ne kuma baka ba suna rawa ko ba su yi wace yarinya ce 'yar mutunci haihuwar mutunci tasowar mutunci wadda aka haife ta a gidan sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ta zo tana tiƙan rawa a gaban ƙatti a ɗauke ta a bidiyo a yada ma duniya babu yarinya 'yar sunna da za ta amince da haka don ba a gidan lalatattu ta taso ba amma shi wannan fim ɗin nan na hausa ƙa'ida ne sai an yi wannan rawar wannan shi ne shishike na farko na fim ɗin hausa irin na zama ne, rawa kuma babu wanda zai wannan rawa sai wanda aka ɗebe mata kunya ba wanda zai iya da wata mace sai wanda aka ɗebe masa kunya tatattun marasa kunya ne shi kuma imani tare ke tafiya da kunya a duk lokacin da ka ce an cire kunya to an cire imani ya mace kuwa an santa da matsananciyar kunya ta yadda har abin da ya tabbata ne a hadithi lokacin da aka aurar da nana aisha allah kara mata yarda asma'u bintu yazid ibn sakan ita ce ta ɗauki nono ko madara da manzon allah ya sha sallallahu alaihi wasallam ya ce karɓi wannan madarar ki sha annabi ne baki sai ta sun kuyar da kai tana jin kunya sai nana asma ta ce da ita khudhihi min yadi rasulillah ke karbo wannan madara daga hannun manzon Allah saboda jin kunya kenan an san ya mace da kunya har ma a fiqihun musulunci an ce ba za a aurar da yarinya budurwa ba sai an nemi izininta sai suka ce ya rasulallah ya za mu gane izininta ke wance babanki zai aura miki wani a gaya mata in dai budurwa ce sai ta ba da izini sai ka ce to ya za a yi a gane izininta sai ce izininta shuruɗinta saboda tsabar kunya ba za ta iya cewa eh ina son shi ba za ta yi shuru kuma za a ga alama a fuskarta saboda sutura kunya ta hana ta to duk wata 'yar fim sai da ta yaga wannan sutura kunya din sai da ta zama almajirar iblis sai da ta zama shaidaniya kafin ta fara wannan harkar ashe ke ma mai kallon su yau da gobe za zaki zama almajirarta saboda a juri zuwa rafi da tukunya wata rana sai kasko in kaga ƙasa a tabarma ƙafa ce ta kaita in kaga duk inda baki ya karkata yawo nan yawo ke zuba hausa nake muku ban sani ba ko zage zage hausar naku ba ba ta da kwari sai an je kano an koya tukun na san hausar da ya tana nan insha Allahu saboda haka abinda nake cewa da ku yan uwa masu girma dole ne zaka iske cewa sai in kunyan nan an cire ta tukun to wannan shine shi shike na farko na fim din Hausa akwai rawa na biyu akwai me akwai bayyana ado da Allah na sun tambaye ku zai yiwu kun taba gani 'yan fim ɗin hausa hijabin nan irin naku ya zama shine shigar da suke yi a matsayin ka'ida in ka ga sun sa hijabi to za a zagi hijabin ne misali fim ɗin saliha ai hijabi aka zaga suna ma zagin musulunci ne ashe kuɗin nan ku dinga sayowa kamar kuna sayan kuna taimaka a ci mutuncin addinin Allah ne sanya hijabin nan kuma ibada ne domin Allah tabaraka wa ta'ala shine ya umarci annabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alaihi a cikin Qur'ani mai girma a cikin suratul ahzab yace ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin zalika adna an yurafna fala yu'dhaina wa kana Allahu ghafurur rahima ya kai wannan annabi ka gaya wa matanka da 'ya'yanka kaga doka daga ina take farawa daga gida yudnina alaihinna min jalabibihin su saukar da tufafinsu kirf ya rufe jikinsu zalika adna an yu'rafun haka shi zai ba da dama asansu. falai uvain ba za a cutar da su ba wa kana Allahu ghafurur rahima ashe kenan kaga hijabi umarni ne nawa na Allah azza wa jal to ka'idar ta yan fim din Hausa sanya hijabi abun kunya ne saboda fim din ba zai kasuwa ba an gane ko saboda haka shishike na biyu na wannan fim din karkashin son zuciya wato jifa da hijabi to shi shike na uku bayan jifa da hijabi sai mai bayyana ado bayyana ado Allah ta'ala kuma ya ce kada mace ta bayyana ado sai ga mutum guda nawa mutum nawa a wace sura kada mace ta bayyana ado sai ga mutum nawa sha ɗaya ko sha biyu ne a ina Allah ya faɗa ka suratu an-nur dai ko suratu nur suratu nur bari mu karanta tare da ku suratu nur aya ta talatin da ɗaya sura ta ashirin da hudu aya talatin da ɗaya ku ji adadin mutanen da Allah ya ce mace ta bayyana dogare su ga su wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihin ala jiyubihin sai ce me wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin na farko kenan lalle lalle kada mata su bayyana ado illa li bu'ulatihinna sai ga mazajensu na aure mace ta cancara ado ta kyankyasa ado ta gwangwaje ado gaban miji awwalu ma ya jibu ne dole dinta ne ta yi masa ado domin da ita da shi kowa an halatta ma dan uwansa misali junan to abin da ke faruwa ba shi ke faruwa a yau ba wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin sai ce me au aba'ihinna nawa kenan au aba'i bu'ulatihinna nawa kenan au abna'ihinna nawa kenan au abna'i bu'ulatihinna nawa kenan nawa kenan au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhawatihinna au nisa'ihinna أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال نو نعم، كينن أو الطفل الذين لم يظهروا على أورات النساء نو نعم، كينن شابيو شابيو سيكم يتي ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن sai ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun sura ta 24 aya 31 suratul nur waɗannan su ne adadin mazajen da Allah ya yarda amma ga mai imani wadda ta ce ta zaɓi ta juya ma Allah baya shikenan magana ta ƙare wanda ya ce zai haɗe ainihin fartanya ku sakan masa ƙota mai shirin yi samaniya kaki zai ɓata fuskarsa ne kawai in kuma karya ne ka jarraba ka gani waɗannan su ne list da aka yadda mace ta da ado amma kuma allah na faɗa a cikin suratul kafi yana cewa wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة gaya musu gaskiya dai daga Allah take wanda ya ga dama ya bi wanda ya ga dama ya kafirce to abinda nake cewa wannan shine shishiken fim din Hausa na nawa kenan na nawa ya jama'a na nawa shi shike na farko na ce me shi shike na farko na ce me na biyu cire hijabi ƙa'ida ne na uku fa na hudu waka ƙa'ida ne a fim ɗin hausa shi wannan la'anannen fim ɗin kashi na uku waka wakar ba indiya indiya ba ba hausa hausa ba ba turanci turanci ba sai ka rasa ina ma ka dosa cikakkun kidahume ne marasa mutunci kuma aka je aka ɗebo wato kaya irin na gyara murya irin na zamani a gidajen radio irin su fm bayanan gidajen radio fm sai zama fitina yanzu misali kamar mu a kano akwai gidan rediyon da kusan ita ce ta ba da kofa na yada duk wannan masifar kullun har ma suna da fili filin yan fim kowace mara kunya sai ta je ta yi waka a sa a rediyo wata ta waka jirgi wata ta wake magi wata kuma ta wake ainihin roiko wata kuma ta wake gashi sun da abuwa iri iri sun kasa yin karatun ƙur'ani su cancara ƙur'ani da murya mai kyau saboda haka waka shishike ne na shika-shikan fim ɗin hausa ina fata an gane ko sai shi shike na nawa na fata ko nabi na da kyau shi shike na biyar al-ikhtilatu bainal jinsai cuɗanya tsakanin maza da mata wannan ka'ida ne wallahi ba ma wannan ba wani ɗan yana cewa ya ai malam abin da ke faruwa shine duk wata yarinya da za ta shiga fim sai an je an zaunar da ita a hotel na wasu adadin kwanaki sai ta sallama kanta tukun ai duk fitsarar da za a yi da ita gwargwadon sallamawarta gwargwadon ayat kenan gwargwadon kasancewa ta tsinanniya gwargwadon ajita ah ka san na ai wanda har su irin wannan fim din kai ka san suwaye waɗannan mutane saboda haka cuɗanya tsakanin maza da mata ɗaya daga cikin shika-shikan fim ɗin hausa ne na faɗi nawa kenan na shida riya mecece riya ƙa'ida ne a fim ɗin hausa irin na zamani wato aje a kama ƙatoton gida mai kyau da motoci masu kyau wai don dai a nuna muku ashe rayuwa suke yi mai kyau ta jin daɗi saboda riya Don a ruɗu waɗanda suka ruɗu da su wannan shi ma shishike ne sai kuma shishike na nawa na ainihin nawa na bakwai wato ƙuruciya sai sun tabbatar sun ta ɗauko yara 'yan mata masu kuruciya saboda a tallata budurcinsu a tallata ƙuruciyarsu a yi wasa da su an gane ko saboda me so suke su ja hankali kila ma zan ƙara muku shi shike na takwas shine me ƙa'ida ne fim ɗin sai an yi shi a bisa yanda tsarin fim na duniya yake ina fata an gane ko yanzu misali fim din najeriya suna kiransa da suna mai nollywood menene nollywood watakila ba ku taɓa jin wannan sunan ba nollywood shine sunan nigerian film a yanzu nollywood na ƙasar india suna kiransa wai bollywood to yanzu kuma baɗaɗɗun yan fim na hausa na kano suna kira na kano wai Wood. saura in ba a yi sa'a ba a kuma ce Zariya wood eh ai allah ya kiyaye ku eh wallahi allah ya tsare mu to amma akwai wood to kun ga me ake nufi da wannan wood wood wood din kalmar wood hollywood ne asalin sunan daga hollywood hollywood kuma ita ce cibiyar yada fasadi na duniya a duniyar fim na duniya gaba kuma a america take a jihar california unguwa ce babba duk wasu gwanayen fina-finan duniya su ake koyi da su wasu abin da zan gaya muku ba su ma da daɗin ji amma dole ai bayani domin a wannan wurin ne hatta karnuka ake karantar da su jima'i da mata kare da jakai da awakai a wannan wurin ne mata da mata ke haduwa maza da maza su haɗu saboda ƙazantar wannan wuri har wani malamin coci ana kiransa jimmy swaggart gashi dai arne ne dan jihar louisiana a america yake cewa ah, yawa idan ma ana neman garin da ya yi kama da mutanen annabi ludu suka rayu ya ce in akwai garin da ya kamata a ɗaga shi a kifar da shi wallahi hollywood ne wannan fa kafiri ke wannan maganar kafiri ke wannan magana mr jimmy swaggart abokin karawan ahmad didat yake cewa ai garin da ya kamata a ce an ɗaga shi tunda ai kirista ne ya kuma sani a cikin bible ɗinsa an ba da labarin wal mutafikatu bil khati'a an gane ya ce in akwai garin da ya kamata a ɗaga a kifar to gaskiya hollywood ne kuma gaskiya ne to wai waɗannan mutanen fasikai su ne 'yan fim ɗin hausa musulmi wai suka ga abin sha'awa sai suka sanya mana kano wai kennywood la ilaha illallah to yan uwa musulmi wannan shine da haka ne na yi wasu baitoci na wake da larabci nake Allah wadai da abin da suke faɗi a cikin waƙen nake cewa ya ahala aflamil huwaisi tamtama halu innal hayata mali'atun bi mazaliki afu fasadan fil aradi jahidi na طريق azlaqi har inda nake cewa qatalu qatalul fadilata ma'ana waɗannan mutane sun yaƙi ɗa'a da mutunci da kamala ya ahla aflamil huwais tamahalu innal hayata mali'atun bi mazaliki ya ku yan fim ɗin hausa ku yi sannu sannu rayuwa cike take da wato santsi da dafara da cizon yatsa da na sani da kuma Allah wadai na musamman daga ubangiji da ke saukowa akan masu yi waɗannan su ne shika-shikan fim ɗin hausa irin na zamani na kawo su ne ƙarƙashin karkumanta abu na biyu cikin abubuwa guda goma ko abu na uku waɗanda suke jawo mutum nadama da dana sani na ce zan ambaci abubuwa guda nawa guda goma farko na ce me jahilci ina fata ba manta ba na biyu son zuciya na uku sha'awa sha'awa da kuma shubha to sannan abu na gaba da ke jawo ainihin wato da na sani miƙawa shaidan wuya ya sa igiya ya ka. wallahi in dai mutum ya yadda ya bi shaidan to magana ta ƙare Allah kuma ya ce inna shaitana lakum aduwun fattakhidhuhu aduwa shaidan abokin gaba ne gare ku ku rike shi abokin gaba innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shaidan yana yana kiran mutanensa ne don su kasance cikin yan wuta yan uwa masu girma wannan shine abu na uku da ke janyo mutum nadama bin shaidan shaidan kuma ina so ku sani ana samun shaidan cikin aljannu kuma ana samun shaidan cikin mai cikin mutane yanzu duk wadda ta kawo miki misali fina-finan hausa ko ta ruɗe ki kika saba wa allah ta zama shedan gare ki kwarai da gaske duk wanda ya ja ka kai bi wani wanda yake ba allah ba ya zama shedan gare ka shedan ai title ne aka ba iblis iblis kuma asalinsa ai aljani ne ko ba haka ba asalin iblis aljani ne Allah ne ya faɗa مي mai girma قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا شيطان اصل انسى الجنه amma sai fasikanci juya ma Allah baya da haka bin shedan na daga cikin abubuwan da wato ke sa mutum ya yi nadama wadda ba za ta yi masa amfani ba ina fata an gane ko sannan kuma abin da ke kawo nadama na gaba na nawa kenan na nawa kenan na nawa kenan ya jama'a na biyar ko na hudu na biyar bid'a bid'a wallahi in dai mutum na bid'a zai yi mummunan nadama nadamar da ba za ta yi amfani ba dalili allah ya aiko mutum ɗaya ya zama shine annabinsa na ƙarshen zamani wannan mutum shine annabi muhammad dan abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kuma ya ce lallai a bi shi ya faɗa cikin sura ta hamsin da tara aya ta bakwai misali Allah yana cewa wa ma rasu da rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna Allaha me shadidul iqab duk abinda manzo zo mu ku wanda ya hane ku hannu gabarinsa to idan mutum ya rike bid'a to kamar yana cewa manzon Allah bai iya bane ku ɗauki misali addu'ar uku bayan an yi mutuwa annabi ya addu'ar uku da yi ba amsa kenan ok ɗaya addu'ar bakwai addu'ar arba'in fa to addu'ar shekara fa duk bai yi ba to me yasa ake yi me yasa ake yi kudin malamai in aka zo ɗaurin aure ina kudin malamai dama ku malamai kuna da kudi a shi kenan akramukum Allah ne akwai kudin malamai ne a aure ina ne annabi ya ce a ba da kudin sadaki daban kudin malamai daban kaga bid'a ne wa ce ai wannan idan an yi mutuwa a je a goga siminti akan kabarin mamaci annabi bai ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kuma hana idan an kare sallah liman ya ce salati goma ga annabi annabi bai yi ba qul huwallahu kafa uku annabi bai yi ba wasu ma 'yan bidi'an za ka ji ba su ma iya faɗin kulhuwa ɗin ba cewa suke kurhuwa Allah kafa uku kurhuwa Allah ya sauka kulhuwa Allah ya sauka kurhuwa Allah ko ka ji ana cewa a karanta ijaja'a sai mu ai kai ne ijaja'an ai kun ga bid'a ne ko idan mutum ya dawo daga aikin hajji a ce kada ya shigo gidan shi ya zauna a zaure sai ya yi kamar kwana biyu wata kusan ana wannan ba ana yi bid'a ne to idan mutum ya rike bid'a to kamar yana tuhumar manzan Allah ne cewa ga wani abu annabi ya ɓoye bai kawo ba to 'yan bid'a idan suka mutu in aka je shan ruwan alkauthar masu bid'a za a kore su a ce banda ku fitinannu nune Allah ya tsare mu bidiyoyi ga sunan iri-iri misali a ce za a yi taro na maulidi saboda nuna soyayya ga manzon Allah inda manzon Allah ya da mun ga ya kamata yi misali wata rana annabi ce yi maulidi me yace a yanka kwana nawa za a yi da Allah barin tambaye ku yan uwa masu girma shin idan mutum matarsa ta haihu sai ya kamo katoton zakara ya yanka a matsayin ragon suna yayi yayi to amma ai ya yanka ai eh ya yanka ko bai yi ba to shikenan ragon sunan yayi me yasa to shike ina zuwa idan mutum aka yi masa haihuwa sai ya ɗauko agwagwa kwasa-kwasa ya yanka ta a matsayin ragon suna yi? bai yi ba tayyib tayyib tayyib idan aka yi mutum haihuwa yau washe gari sai yanka rago katoto washe gari yi? ha to ai rago aka yanka ai rago aka yanka malamai bai yi ba me yasa bai yi ba madalla saboda ba kwana bakwai ba kwana bakwai din nan a ina aka samu mu muka samu ko haka annabi karantar da mu jamil amma kaga gashi dai ragon aka yanka amma da yake ya saba wa tsarin annabi duk ce bai yi ba to tambayar mu ita ce shin a lokacin maulidi mai annabi ce a yanka <laughs> me ce a yanka me ce a yanka kai ya ma ce a yin ne tambayar kenan ai to kaga inda mai bid'a kansa ke kullewa kenan sai ce to ai son annabin laifi ne sai muka ce to tunda dai abin naka ba ilimi ba ne, kwakwalwa ce kai ma bari mu baka wata kwakwalwar ga tambaya idan mutum ya zo sallah a tsaye sai karanta attahiyatu lillah a tsaye sallah ta yi Ah, ba tahiya ne a musulunci shi da ya ce to son annabin ne ba kyau sai mu ce tahiyya ce ba kyau me za ka ce sallah ba ta yi ba Ok to a zaman tahiya sai karanta fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ina ta kada hannu fal fal fal fal yaya sallah ta yi a'a dan me ba ta yi ba ba ba alhamdulillah qur'ani kayi misplacement ka ɗauki abu ka kai shi ba mahallinsa ba to me yasa annabi ce aya baka kaza ba sai ka zo ka kuma ka ce to ai baka bi karantar annabi ba ba ma wannan ba yanzu misali idan mace ta ɗauki ɗan kwali ta kai kafa ta ɗauki safa ta kai ka ta ce ba tufafi bane dukansu sunanta mai mahaukaciya idan mutum ya yanki lomar abinci ya tura a ramin hanci abincin ba zai ciwo ba in ya ce ai duk rami ne eh rami ne tura ka gani in zai yi ka ciwo saboda ka kauce ma yanda Allah ya tsara abu wato kenan addini yana bukatar komai ka tafiyar da shi yanda ake so yanzu misali in sake baku misali idan mai kiran sallah ya ce Allahu a'zam Allahu a'zam kiran sallah yayi sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar da akbar da a'zam duk ɗaya ne to amma ba haka annabi karantar ba dole sai dai ka ce akbar musulunci kenan duk wanda ya ce a'zam da wuya bi shi sallama gashi kuma kalma ɗaya ce idan misali mutum ya ce da ke assalamu alaikum sai ce Allahumma rabbana wa lakal hamd wai amsa sallama kenan sallama ta amsu ba wai ina so ku yi dariya bane ba abin dariya bane ina ba ku misalai ne karadan ku da su da kyau dan bid'a ba shi da hankali domin kamar yana tuhumar annabi muhammad ne sallallahu annabi ya riga ya kare yadda sako kai ka zo da naka kamar kana cewa manzan allah na san abin da baka sani ba kenan abu ne mai hadarin gaskiya jama'a shi yasa allah ya ce me wa ma atakumur rasulu khuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna allaha shadidul iqa kuma yan uwa musulmi abin da ke sa mutum ya gamu da nadama kenan yin bid'a to kuma in akwai bid'a to lalle akwai aje sunna gefe ita kuma sunna subhanallah saboda muhimmancinta ita ce take fassara qur'ani yanzu misali Allah ya ce ai sallah ko Allah ya ce ai sallah qur'ani raka'a nawa ya kamata mu yi sai da manzo Allah ya bayani shi yasa malamai ke cewa ita sunna tana da tana da alaka da qur'ani a wurare kamar guda shida sunna takan zo ta fassara qur'ani fassara kawai take yi kamar yaya e misali Allah ta'ala yana cewa wato abu zai zo ne malam a dunkule a kasa gane me ake nufi a dunkule kawai aka ce Allah ce a aqimus salat wa me wato zakat ku tsayar da sallah ku ba da zakka kaga wannan umarni ne a dunkule ya za a yi mu gane sallan nan sau nawa za a yi a rana ƙur'ani bai faɗa ba waye bayani waye bayani ya jama'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga aikin sunna kenan kamar yaya kamar da ke cikin sahihul bukhari hadithin malik ibn al manzon Allah yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli sallu kama ra'aytumuni madha usalli ku yi sallah yanda ko ga nake sallah a shekenan kaga wancan ayawa wa qimus salat in kana son ka gane ta sai ka je ka ga to ya annabi ya sallah sai ka zauna lafiya kaga nan sunna ta fassara maka me qur'ani qur'ani ya magana a dunkule sunna ta yi maka warawara ku ba da zakka ya zama ba da zakka sai ka je zuwa ga hadisi sannan kuma cikin hadisin da ke cikin muslim hadisin jabir annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce me ya ce khudhu anni ku zo ku ɗauki aikin hajjinku daga wurina alhali kuma Allah ya faɗa a ƙur'ani yana cewa wa atimmul hajja wal umrata lillah ku tsai da hajji da umra don Allah ya zama aikin hajji sau nawa ake kewaye ka'aba ina ne miƙati ta ina za mu san miƙatin mutanen Amurka mutanen Najeriya da mutanen Egypt da mutanen Syria da ta ina ta ina za mu san Juhufa da Yalamlam da Zatu Karni da sauransu ta ina sai mun koma zuwa ga hadithan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene in na daura ihrami in nayi haji na lalace ala misali sai na koma zuwa ga hadisi kenan kaga sunna ita ce ke dauko abu a dunkule a qur'ani ta fassara maka ɗaya kenan na biyu mataki na biyu na sunna sunna takan zo ta tadda lafazin qur'ani wanda yake gamamen lafazi general ta mai da shi specific nassi ne gamamme amma ta mai da shi mai a takaice misali Allah yana faɗa a cikin sura ta hudu aya ta goma sha ɗaya yana cewa me yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hazzil unthayaini fa in kunna nisa'an fawqa a cikin suratul nisa Allah na muku wasiya dangane da ƴaƴan ku ƴaƴan ku shin wannan ku din lamiri ne na mai yawa ko annabi na ciki ko baya ciki ƴaƴansa na ciki basa ciki to amma sai annabi ce a mu annabawa ƴaƴanmu ba sa cin gadon <laughs> gashi qur'ani kuma ya ce Allah na muku wasiya game da ƴaƴanku wanda yana ciki general kenan amma sai aka fitar da ƴan annabi ciki kaga aikin sunna kenan kuma in ba wannan kai ba ka halaka saboda Allah ya ce annabi shine ke fassara qur'ani ya faɗa a cikin sura ta goma sha shida aya ta arba'in da hudu yana cewa wa anzalna ilaika dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun suratul nahl mun saukan maka da qur'an dan kai bayani kenan shi ke yin bayani sallallahu alaihi wa alihi sallam mataki na nawa kenan mataki na nawa kenan na alaka qur'an sunna da qur'ani ya jama'a mataki na nawa wato magana wata ce ke shiga cikin wata ko ina koro muku ne abubuwan da ke sa na dama sai muka ce ainihin na shida bid'a to bid'a ce ta jawo muke magana akan ainihin wato sunna ba wai magana kan sunna ce wancan reshen ba wato magana ce mai 'ya'ya mai options a b c ba sani ko kun kuna fahimta ta ba yawa saboda haka karkashin abu na shida ko na bakwai da ke sa mutum yana da muka ce bid'a to karkashin bid'a muke sharhi za mu koma amma yanzu nan nake cewa da ku sunna karkashin abu na shida sunna tana da alaka da qur'ani a matakai nawa a matakai nawa shida farko takan fassara qur'ani na biyu takan samu abu wanda yake gamamme ta mai da shi a takaice ina takaita muku misalan ne na uku sunna takan zo tattaras da nasin qur'ani a kwance sai ta sa masa igiya a kafa abinda suke kira al-mutlaq wal muqayyad misali Allah na cewa a cikin suratul ma'ida was-sariq nakala min Allah wallahu azizun hakim da barawo da barauniya in an kama su a yanke hannunsu da Allah na son tambaye ku a ina ake yankewa ina ne hannun da za a yanke daidai ina ne ok nan ko nan ko to amma da larabcin aka ce hannu tun daga nan hannun hannu ne haka ibn rushd ya faɗa to amma suna cewa ta yi a'a ba ko ina za a yanke ba sai nan kenan idan baka koma zuwa qur'ani ba sai ka je ka yanke nan in baka koma zuwa ga sunna ba sai ka yanke ka fada kuma ka zalunci sunna ita ke ka ganin ta ce hannu ka faɗi magana a kwance sai sunna ta takaita ta ce ga inda za a yanke wuri na uku kenan wuri na hudu inda sunna ke da alaka da qur'ani <clears throat> sunna ta kan zo ta yi muwafaka da qur'ani Allah ya faɗi wani abu sunna ma ta dace da shi kamar ina qur'ani ya ce a nemi ilimi sunna mata ce misali fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun sai hadisi ya tabbata cikin muslim da sallallahu alaihi annabi na cewa me talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatun usne ne suka kara bai inganta ba abinda ingata muslimin kenan ka ganin qur'ani ya ce a nemi ilimi sunna mata ce me a nemi ilimi mataki na na shida kai sunna ma takan yi kari ka abin da ƙur'ani ya faɗa misali adadin matan da aka haramta wa mutum ya aura su nawa ne na'am matan da aka ce haramun ne mutum ya aura su nawa ne ya salam ya jama'a mata nawa haramun ga namiji ya aure su ya rabbal alamin ya jama'a adadin matan da suka haramta ya kamata kusan wannan mata goma sha hudu aka ce kada mutum ya aure su sha hudu ƙur'ani ya ce sha hudu sai sunna ta ƙara biyu ɗauke su ku karanta cikin suratun nisa Allah ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti mhm. wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-rida'a wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum goma kenan ko sai ce wa halayul abna'ikum wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf inna allaha kana ghafurur rahima sannan sai ki koma kan izu wal muhsanat mata goma sha hudu aka haramtawa namiji aura to amma sai suna ta kara mata biyu farko manzal annabi na cewa sallallahu alaihi wasallam yake cewa haramun ne in mutum ya auri mace je ya auro yar babanta da kanwar babanta su zauna gida guda kun ga wannan qur'ani bai faɗa ba sunna ta faɗa kuma dole ya tabbata haka kuma haramun ne mutum ya auri mace ya kuma auro yar mahaifiyarta da kanwar mahaifiyarta a lokaci guda to duk baka san wannan ba sai ka faɗa cikin bid'a sai zama ka dalilin me na dama na koma kan wancan adadin kiyan na yi wannan sharhin ne saboda na ambaci bayani kan sunna daga cikin abubuwan da ke janyo mutum nadama na bakwai kwaɗayi kwaɗayi da rashin ƙana'a domin kwaɗayi kan sa mutum ya yi sata kwaɗayi kan sa har ma mutum ya ɗauki ɗan da ya haifa ya sayar saboda neman abin duniya da kuma hauka kwaɗayi ke sa ma'aikaci ya yi sata kuna gani abin da 'yan siyasa ke yi mutum ya yi sata ya yi sata ya yi sata ya yi sata wai don ya ji daɗi daɗin kuma babu shi ƙarshe su gamu da wulakanci tun daga nan duniya a kama su a kai su kotu suna kuka ba kunya ba tsoron Allah shi yasa muna yaba ma abin da efcc ke yi na fada da corruption da suka ce suna yi amma kuma a yi fada da corruption ya zamanto kowa ma in yayi a taba shi ba ce akwai ha babba da ha karami ba shi ha babba ba za a taba shi ba amma ha karami za a taba shi ko ba haka ba ya zamanto ana faɗa da corruption a mataki guda a wata lacca da suka kira a abuja shekaran jiya abinda ni nake gaya ma efcc ke na ce your fight against corruption should not be selective and discriminatory yakar corruption ya zamanto kowa in yayi aimai ba ku taɓa wannan ku kyale wannan ba kuma muka gaya musu a cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ya yi magana kan fashi kan kan cin hanci ya ce la'an rashi wal murtashi allah ya tsine mai ba da rashawa da wanda aka bashi a wata ruwaya warra'ish sai dai wannan karin akwai bukatar binciken ingancinsa abin da ya inganta cikin bukhari da muslim arrashi wal murtashi yan wa masu girma kun ji abubuwa da ke jinyar dama na bakwai na takwas daga cikin abin da ke jinyar dama girman kai girman kai da fadin rai da fadin zuciya kina jin aiki wance ce ke mijinki wane ne kana jin kai wane ne kana jin kai ka isa to ina son tabbatar mana da girman kai aka fara saba wa Allah eh wasu na ce a hasada ce wasu na cewa girman kai tsakanin hasada da girman kai suna competition wanne ne farkon sabo wasu malamai suka ce hasada da ita aka fara saba domin kuwa sai da sai da iblis ya fara hasada ni'imar annabi adam ya ji haushi ya ce to ba zan masa sujuda ba da haka nake so na faɗa abu guda biyu anan daga cikin abin da ke janyo nadama akwai girman kai akwai kuma hasada in fara da hasada mecece hasada malamai suka ce hasada da'un fi qalbil insan ya tamanna zawalan ni'imati min munami alai wata cuta ce a zuciyar mai hasada wadda take sa shi ya tamanna zawalan ni'mati min almun'ami alai cuta ce da take sa mutum yayi burin wani da ke da ni'ima kaza Allah ya raba shi da ni'imar sai al-Imam al-Ghazali kuma ya ce ta kasu gida uku ko dai ka ji mutum yana Allah Allah wani ya rabu da ni'imarsa wancan tana da ainihin mota tana da gida Allah ya raba ta da motar nan misali fa ta ci jarrabawa ita ce kullum take daukan a a a Allah ka sa ta faɗi ko da ni ban ci ba to wannan shine class 1 na hasada malamai suka ce yafi kowanne hadari shi mai irin wannan ciwo yana fatawa ne ya rabu da ni'imarsa ko da shi bai samu ba shi tashin hankalinsa kawai a ce wannan da kaza to kaga wannan bala'i ne ina ma ka yi buri in ya rabu da hasadan ka samu a amfana da kai kashi na biyu na hasada mutum ya yi burin Allah ya raba wanda ni'imarsa don shi ya samu kashi na uku mutum baya burin ni'imar ta rabu da shi amma dai wai kar a fi shi shi yasa akwai hasara da yawa yau a gidajenmu na aure wallahi cikin al'ummar musulmi a 'yan siyasa a gidajen saraki ciwo ne mai muni yana nan ko'ina sai wanda allah ya kare shi allah ya kare mu amma wanda ya mutu yana hasada zai yi mummunan nadama domin kamar yana cewa Allah bai iya rabo bane kamar yana cewa Allah baka iya bane astaghfirullah to sai girman kai dan uwan hasada menene girman kai kin gaskiya da raina mutane in mutum yana girman kai shi ma zai nadama wanda muka ce nadama da na sani keya ce yana daga cikin alamar baki da girman kai ƴaƴanki ki dinga mun sallama assalamu alaikum ƴaƴanki ware kuwa ki dinga ɗaukan su kina sumbatar su ƴaƴanki kina cin abinci da su kwarai ki je ki zauna kuna hira da su ki saki jiki da su kina gyara halayensu ta hanyar nasiha ba kullum ki ringa cika kina batsewa fuska ki abusan kamtarira ba rahama ba tausayi ba in sun zo kusa da ke ki kore su tashi ku bani ku je gun ubanku a ah, yau in ubansu ne ke kuma uwarsu ce a ki ja su jika aminu zo ya haya maimuna amatul mannan Abdulkarim, rahman ta'alau ilai ana ummukum ni ce uwarku mai tausayi mai jin kai gare ku tare za mu ci abinci yau ki gaya wa mijinki mai gida yau kai hakuri zan ci abinci da yaran nan in gaya suke cin abinci ina son in gyara yadda suke cin abinci ku je ku wanke hannu to aminu kai ne babba ka fara sa hannu thani Salisu, thalithu rabi'u khamisu sadisu sabi'u thaminu Tasi, ashiru in sun kai su goma training kike yi idan kika sa girman kai a zuci ba za ki iya wannan ba sannan kuma daga cikin abin da ke taimaka wa mutum ya mutu da nadama don naga wani waka wata uwale mai amada barmani mai coge fina-finan hausa rayuwa na tafiya astaghfirullah al'azim ana rigima kan gwalagwalai da sauransu yani dole akwai koyar da wannan sannan ki koya ma 'ya'yanki to zan aje naira ɗari a tsakar gida zan jarraba rashin kwaɗayinku zan jarraba tsoron allahnku ngawa zai ɗauka tarbiyya ne ai sai kuwa ce a ah, ai mama ta aje kudin wallahi ba zan dauka ba ni ba zan yi ba training kike yi training kike yi yes ki hana musu in an je waje da Allah ba ni kaza in an ba su kyauta ma ci a su samu training da za su ce maman mu ta hana mu karban kyauta training ne ki kuma koya ma 'ya'yanki wato rashin son zuciya ko son kai ki ce to gashi ku guda hudu ne amma kuɗi na ba zai kai ni in sayo ma kowa kyauta guda hudu ba sai mutum uku waye zai yafe wa zai yafe na shi kitasa kyautar mamani ne na haƙura a sai makarnai na suka ce good boy ka kyauta barakallahu fik training amma zagi amma duka amma hantara amma kutufo baya ci dole sai an koyar da wannan idan yaro ya ashar ki ce ku ɗibi ruwa ku zuba a baki ku kurkure saboda ƙazanta ne wani saƙo kike tuza musu a zukatansu in gida akwai talabijin da zaran an fara rawa ki ce ta kunga wannan kunga wannan zai kai mutum nama? kallon wannan da na sani ƙeya ne kenan yau da gobe ko ba nan da zaran an fara shi a billah mama ta ce ba kyau sai su kulle kin ga an samu nasara a gida ki hana musu zaluntar kannansu saboda ɗabi'ar yaro akwai son kai gare shi ya daki na ƙasa da shi ya hantare shi kuma ya zara ido ce wallahi ba ni bane sai koya musu wannan sannan uwa uba ke ce za ki ringa alwala a gabansu kina ta da iƙama a gabansu kina karatun fatiha a gabansu kina ruku suna gani ta haka sai su dinga koyi to amma abin mamakin idan ke kanki me na sama ne ya ce bare ba dan tarifa ki kanki biki sanin ba kaga babu abin da zaki iya yi idan aka wasa da tarbiyya za a yi nadama da na sani wadda take kiyace yan uwa musulmi da na sani ƙeya ce Allah ya tsare mu da na sani babban da na sani da ya kamata mutum ya yi mu gaggauta tuba daga dukkanin zunubai mu sanya ikhlasi a zuci mu nace makaratun qur'ani mu dinga azumin nafila litinin da alhamis alal misali mu yawaita sadaka da sada zumunta da tawadu'u da rashin girman kai da haƙuri da ɗana'a da tsarkake zuciya da tsarki tsarki iri uku tsarkin tufa tsarkin muhalli tsarkin guri da yi ma yara aure in sun kai da zaɓa musu mazaje na gari salihai da rashin kwaɗayi da fitar da tsoro da ɗaura faɗa da shedan don ya ɗaura faɗa zai kai mu ga halaka mu ma mu rike shi abokanan gaba mu nace ma wato koyi da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai na sunna waɗannan su ne abubuwan da su fitar da mu daga nadama su samu rayuwa mai kyau mu yi mutuwa mai kyau mu shiga kabari shiga mai kyau mu karbi takarda karba mai kyau a yi mana hisabi hisabi mai kyau mu shiga aljanna shiga mai kyau mu yi haɗuwa tare da annabi haɗuwa mai kyau sallam in ba haka ba wallahi billahi tallahi harufan rantsuwa kenan ku sani wato hangen hadarin nesa bai kamata ya sa a yi wanka da ba haya ba hangen hadarin nesa bai kamata ya sa a zubar da ruwan buta ba ya kamata a gane ya kamata a yi tattali kabari na gabanmu duhun kabari na nan za mu zama nama ga tsutsa ba da jimawa ba ƙasa za ta cinye mu za a wanke mu a sa alkafani mu yi bankwana da dangi ka iske mace an ɗaga gawar miji tana kallon sa kallon ƙarshe tana masa bankwana idanu ya cika da hawaye ba yadda ta iya yaro ya mutu yaro uwa ta mutu yaro na kuka zai sha nono amma uwa ta daga ta mutu shi kansa nono ya fara ƙanƙamewa ya fara daskarewa saboda ana shirin komawa zuwa ga gidan ƙarshe fatazakkaru mu kiyaye mu fahimta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh